Ta yi hajjama ta sun gudu, ta zawo na kora hudan haudu, babu kishi wa yunwa, ta zawo na kora hudan haudu. In sa ina kora na birni, da alhaji shi da iyali ne mun bar ciki wa yunwa. Ta zawo na kora hudan haudu, mun bar ciki wa yunwa. Ta zawo na kora hudan haudu. Idan ka sa ina kora hudan haudu, ta zawo na kora hudan ina abba na kura dan awu ta dawo na kula dan awu ta ina abba na kura dan awu ta dawo na kula dan awu ta ta samu na kura dan awu ta dawo na kura ta samu na kura na garba ta dawo na kura dan awu ta samu na kura na garba ta dawo na kura dan awu ta gaishe kana kura ta dawo na kura dan awu sanarwa ta musamman ga ɗimbin masu bibiyar shafukanmu cewa duk bidiyon da kuka gani da wannan lamba a rubuce ya fito ne daga shafinmu na youtube mai suna yasir abubakar ku ziyarci wannan shafi domin ganin ɗimbin bidiyoyin da muka tanadar muku masu ƙayatarwa musamman masu sha'awar abubuwan da suka shafi gargajiya kar ku manta ku yi subscribe sannan ku dauna ƙararrawar da za ta sanar da ku a duk lokacin da muka sanya sabon bidiyo kar ku manta sunan channel ɗin yasir abubakar mun gode